daura irin wannan takan keɓance wasu zaɓaɓɓu ne daga cikin ɗalibai wanda ana kyautata musu zaton cewa abinda za su sama na ilimi daga malamai to za su je su isar da shi zuwa ga sauran al'umma baki ɗaya kamar yadda sanarwa ta gabata littafai guda biyu ne za a gabatar akwai littafin malaminmu mai suna zadu da'iya وانت زي كسنت تعملات في قول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادل بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين لتاشي نبي وانت زع قواتر شين اضاءات على اثر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوه والتعليم يوم muna da tsananin bukatuwa zuwa ga wayannan mawdu'ai wanda za su mana seti kuma su dora mu akan manufa ta da'awa da kuma kaiwa ga cimma manufar da'awa din za mu fara da littafin zadu da'iya za mu yi halka ɗaya ta awa ɗaya insha Allah ta'ala bayan nan sai mu gurgusa zuwa ga littafin ida'at shi ma na awa ɗaya bayan haka sai mu ga yanda lokaci zai ba da dama ko a ƙara wani abu ɗauraya ko kuma tambayoyi idan akwai wasu tambayoyi da ake da su za a iya rubutuwa domin mu tantance mu zaɓa mu ga waɗanda ya kamata a gaggauta amsa su muna fatan 'yan uwa za su ɗauki alƙalima domin rubuta fa'idoji tana iya ba lalle abin littafin harafi da harafi ba har zuwa ƙarshe hikimar ya kasance mana da littafi kenan sai ya zama to in mun koma za mu bibiye abubuwan da za a karantar littafi na farko mu'allafinsa kuma shi ne zai karantar da mu shekuna shekul markaz bashir lawal muhammad hafizahullah Allah ya masa jagora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 amma أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة wa baraka. Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da waɗannan fuskoki masu daraja masu girma a wannan babban masallaci na ahli sunna na garin zangon daura a jihar katsina domin gabatar da ƙara juna sani tattaunawa ta ilimi a tsakanin juna ba karantarwa ba ce tattaunawa ce za a yi da izinin Allah yau muna 27 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma sha uku ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida insha Allah kamar yadda aka gabatar wannan ɗan rubutun taƙaitacce matuƙa an sa masa zabin da'iya wato guzirin mai da'awa ta'ammulatun fi ƙaunin ta'ala yin tintintini da kula a game da faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce a cikin littafinsa mai sarki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima والموئظة الحسنة دوأزي كتشاوى وجادلهم بالتي هي أحسن sannan da hanyar ka yi jayayya da su a bisa hanyar da tafi kyau domin in na rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ubangijinka shine ya san wanda ya kasance ya bata akan hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine ya san waɗanda suke shiryayyu wannan ayar kamar yadda muka faɗa a cikin tautsi'a bayan muƙaddima ga ta can alhamdulillah alladhi ja'ala ad-da'wata ilayhi muhimmata ibadihi mursalin wa ja'ala al-ulama'a min ba'dihim tabi'ina lahum wa warithin ala rasuli على رسول إمام الدعاة المرشدين وعلى آله وصحبه قادة الحداة المبلغين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته ودعا إلى ما فيه سعادة الدنيا ويوم الدين ga muƙaddiman nan an faɗi asalin dalilin da ya sa aka rubuta rubutu. sannan sai tauƙi'a an al'ayar wata shimfiɗa a game da ita wannan ayar ta suratun nahali هذه الآية الكريمة أصل من أصول الدعوة الإسلامية وقائدة من قواعدها وقد اشتملت على الأمر بها وفيه أي الأمر حكمها الشرعي كما اشتملت على بيان ما يدعى إليه وهو سبيل الله تعالى باتباعه الذي باتباعه تكون سعادة العباد وفلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة كما نصت على ما يدعى به وهو كيفية الدعوة منهجا وأسلوبا ووسائلا وأن آية قائدة سيدة جتشن قائدودين دعوة dalili ne ita daga cikin dalilai da suka tabbatar da da'awa da hukuncin da'awar da yadda za a yi da'awar da abin da ake yin da'awar zuwa gare shi wafi khitamiha tasliyatun liddu'ati bad'an bi sayyidihim وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليهم العمل على تلك القواعد الدعوية المضمونة في الآية قصدا للوصول إلى هداية الناس فكان عليهم في ذلك هداية تعليم وإرشاد وتوجيه ثم الله تعالى هو الذي يتولى هداية التوفيق والسداد وهو العالم الوحيد بمن يعتدي بعد الدعوة ومن هو يضيق ƙarshen aya ya ƙunshi lallashi ga masu da'awa cewa kasu damu kansu kasu kashe kansu saboda wani bai shirye ba Allah ya lallashi masu da'awa farawa da shugaban masu da'awa annabi musallallahu alaihi wasallam cewa shiriya ba a hannunsa take ba a hannun Allah take aikinsu shine su nuna hanya su karantar su faɗakar su yi umarni su yi su tsuwatar amma ba da shari'a a bi to wannan a hannun Allah yake domin shi kadai ya san waye zai shiryu waye zai shiryu waye kuma zai bata وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآية منسوخة والصواب أنها محكمة ومطبقة مع جميع المدعوين سواء كانوا كفارا من أهل الكتاب أو المشركين أو أطاة من المسلمين وذهب بعضهم إلى نسخ بعض حكمها مع إبقاء البعض الآخر محتمل كما مال إلى ذلك ابن عطية والقرطبي wannan ayar wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce aya ce da aka goge hukuncinta suna cewa ayoyin da ake ce musu ayatul qital ko ayatul sayf sun goge hukuncin wannan aya to amma dai daidai shine aya ce wacce take muhkama wato har yanzu ana aiki da ita amma an samu wasu malamai kamar ibnu atiyya a cikin tafsirinsa al al da al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa jami'u ahkam al-qur'an sai suka tafi akan cewa wani bangaren ta tabbatacce ne wani kuma bangaren an goge قال ابن عطية رحمه الله هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمحادنة المشركين أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو إلى الله وشرعه بتلطفه وهو أن يسمع المدعو حكمه وهو الكلام الصواب حكمه حكمه وهو الكلام الصواب الصواب القريب الواقع في النفس أجمل موقعه والموئذة الحسنة أي التخويف والتوجيه والتلطف بالإنسان بأن يجله ويبسطه ويجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذا فهذه حالة من يدعى وحالة من يجادل دون مخاشنة ويبين عليه دون كتال هذه الآية منسوخة بآية الكتال وقالت سرقة هي محكمة الإمام ابن عطية yana ce mana asalin wannan ayar ta sauka ne a makka a lokacin da ake mu'amala da mashirikai mu'amala ta sulhu shine ne shine muhadana an yi sulhu da mashirikai to shine sai aka saukar wa da annabi sallama wannan aya cewa yayi mu'amala da mushirikai, waɗanda suka zama ana tsammanin za su shiryu ajiyar da su hukuncin Allah a faɗa musu magana wacce take ta daidai a lallauta musu magana maganar da idan ta shiga zuciyarsu za ta faɗa cikin zuciyarsu faɗawa wacce take kyakkyawa sannan a yi musu wa'azi ta hanyar tsoratar da su da fuskantar da su da kuma tausasa musu a mu'amala sannan a sakan musu fuska a yi mu'amala da su a matsayin mutanen da ake tsammanin nan gaba za su karɓi gaskiya su karɓi kyawawan ɗabi'u na musulunci su ma su zama musulmai da kuma makamancin haka sannan a gefe guda aka umarci manzon Allah sallama cewa waɗanda suke ja da shi suke jayayya da shi to yayi mu'amala da su ta hanyar tattaunawa ita ce mujadala kuma ita ma mujadala yayi ta ta hanyar da ta fi kyau ba tare da tunanin cewa za a yaƙe su ba ba tare da an kautata musu a cikin magana ba shine sai ce wannan ayar an goge ta da ayar da ake ce mata ayatul kitab ayatul kitab malaman tafsiri suna tattaunawa wata aya ce ake ce mata ayatul kitab wasu suna cewa ita ce bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushriki wasu suna cewa ita ce qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza wasu suka ce ita ce ayar take cewa wa qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin da makamantan irin waɗannan ayoyin da suka yi umarni da ayyaki to sai suna cewa waɗannan ayoyin sun goge irin wannan ayar da danginta da ayar da take magana cewa a sassauta a kira sai suna ganin kamar an goge ta shine sai ce amma wasu malaman su kuma sun ce ayar tana nan a matsayin muhkama, mukama ita ce biddul mansuha wato tana nan ba a goge hukuncinta ba har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah to shine sai muka ce والصواب المحقق هو القول ببقاء الآية محكمة غير منسوخة amma maganar da manya-manyan malamanmu suka tabbatar wannan ayar tana nan ba a goge hukuncin ta ba ذكرت أصناف المدعوين ومراتب دعواتهم والطرق المسلوكة في دعوتهم آية تا أنبتشي نوعكا ولن أكي كرا تا أنبتشي متاكنس سننكم تا أنبتشي حنيوين دا أكي بي أوجن كرا سدى مؤاملة لك قال ابن جزي ببما لمن فكره كما لمن تفكير مذهب مالكية yace inna du'a ila Allah bi hadhihi tsarikaci min at-talaqqi wa rifqi ghayru mansukh cewa a ci gaba da da'awa ba tare da an kautata ba a sassauta harshe abin mutane sannu sannu to yana nan ba a goge hukuncinsa ba wa inna masaifu liman la tanfa'uhu hadhihi mulaqafatu min al wanda kawai ake yaƙa shine wanda tattausa mu'amala ba za ta mishi amfani ba ya ma zara takobi ya ce sai ya yaƙi musulunci ya ce bai yadda musulunci ya yaɗu ba to shi ne aka ce a yaƙa amma da'awa asali ana yin ta ne kamar yadda manzon sama ya ce al'adin makki a makka wa amma al'usatu fa hiya fi haqqihim muhkamatun ila yawm qiyamati bi ittifaqi yace amma masu sa'o ba kafirai ba to tana nan da ittifaqin malamai duka ana tasbiqin abinda ayat ta kunsa a wajen masu sabo musulmai dan uwanka musulmi mai sabo to za ka yi masa da'awa bil hikmat za ka masa da'awa bil mau'izatil hasanat za ka masa da'awa bil mujadalati allati hiya ahsan haka shi ma kafiri wanda bai kai matakin cewa musulunci ba zai ci gaba ba bai yaƙi musulunci ba shi ma za a bi da shi ta waɗannan hanyoyin kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala mun faɗa a muƙaddima cewa mun tsara eh, rubutun da kuma gabatarwar ya kasance hasba hadhihi ta'ammula sai muka ce ta'ammulul awwal abin da ya kamata a kula da shi na farko a aya fi qaulihi ta'ala udu Allah ya bada umarni ya ce udu Udu'u fi'ili amri wanda ake umartan mutum ɗaya da shi an goge masa harafin illa saboda mu'tallul akhiri shi kuma fi'ili amri idan aka yi umarni ga mutum ɗaya kuma fi'ilin mu'tallul akhiri ne to yubna ala hasbi harfin illati shi yasa sai aka ce udu'u. manzo Allah sallallahu alaihi ake umarta a matsayinsa na awwalud du'ati ila Allah wannan ya kama da yadda Allah ta'ala ya ce wa manzon ne ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani umarnin asali na manzon Allah ta sallama ne amma wa ummatuhu tabi'atun lahu fi hadha al-amri al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tana bin manzon Allah sama a wannan umarnin to shine sai aka ce والدعوة هي الطلب بشدة وحث إلى الاستجابة لشيء أبن دعكي شيء ودعوة شيني نيمة نيمة da ƙarfi da nema ta hanyar kwaɗaitarwa da zigawa domin a amsa maka abin da ka nema akhzan autarka yi ko dai a karɓa ko kuma a bar abin da kake cewa a bari duk talab ne a talabu dama ko dai ya kasance bil ne ko kuma ya kasance bil tarki ko ka ce bil itiyani ko bil ko ka ce bil ko ka ce bil a lokacin da kake nema a wajen wani kake ce masa yi kaza ko ka nemi wani abu a wajen shi ya aikata to ko dai ya aikata wani abu ne ko kuma ya bari ne kuma dukkaninsu aikatawa ne idan mutum ya bar abin da ake neman ya bari to ya aikata wani abu me ya aikata ya aikata bai idan kuma ya aikata abin da aka nema ya aikata to ya aikata ne aiki to da'awa ke lokacin da kake da'awa ko kike da'awa abin da kike nema ko kake nema shine a yi wani abu ko abin wani abu mini itiqadin aw qawlin aw fi'lin a ƙudurta wani abu a matsayin aƙida ko a yi watsi da wani abu a matsayin aƙida a aikata a faɗi wani abu na ibada ko kuma a aikata shi a aikata shi ne ko kuma a bari wa haza ta'rifun ammu lid-da'wati bi annaha qad takunu ila shay'in haqqin aw batil da'awa za ta iya kasancewa zuwa ga gaskiya da'awa kuma za ta iya kasancewa zuwa ga ƙarya ila hudan aw balalati da'awa za ta iya kasancewa kana kiran mutane ne zuwa ga shari'a ko zuwa ga bata ila mu'taqadin sahihin aw fasidin zai iya yiwa kana gayyatar mutum zuwa ga shari'a ne zuwa ga aqida ingantacciya ko kuma aqida batacciya ila tauhidin aw shirki ko kuma zuwa ga tauhidi ko shirka ila sunnatin aw Da da'awa za ta iya kasancewa akwai masu kira zuwa ga sunna akwai masu zuwa zuwa ga kira zuwa ga bid'a da akwai wannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisin ingantacce ya kira wasu masu da'awa yace du'atun ala abwabi jahannama masu kiran mutane ne masu da'awa ne amma zuwa ga kofofin jahannama man ajabahum qadhafuhu fiha duk wanda ya amsa musu wannan kiran da suka mishi to sai su jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ka tsare to idan mun lura da wannan sai muka ce wa da'awatul islamiyyah hiya talab ila al-istijabati li dinillahi ta'ala والتمسك به bil بالقلب وقولا باللسان bil بالأركان ita da'awar musulunci ita ce neman mutane su amsa kiran Allah su riko da abin da Allah ya ce su yi a aƙidarsu a zuciyarsu a harshensu bakin magana su kenan a ayyukansu da gaɓoɓinsu duk da awa abin da suke nufi ke gayyatar mutane su amsa kiran Allah su bi hanyar Allah a aƙidar a ayyukansu a maganganunsu ababen da Allah ya ce su yi su yi na aƙida ababen da Allah ya ce su bari na aƙida su bari ababen da Allah ya ce su faɗi da harsunsu su faɗa ababen da Allah ya hana su su faɗi da harsunansu su kame kar su faɗa ababen da Allah ya umarci su su aiwatar su aikata da gaɓoɓinsu su aikata ababen da Allah ya hana su yi da gaɓoɓinsu su hannu da'awa ke duk da'awa abin da ake yi kenan ala zalika ya ta tadaldalu kullu da'in a kan wannan ne da ake dabdala to akwai aikin da'awar aikin da'awa a matsayin wani profession wani aiki na wasu keɓantattun mutane shine sai aka ce mana wa amaliyatu da'awatil islamiyyati hiya qiyamu unasin mu'ahali bi talabin nasi ila al-istijabati li dinillahi ta'ala alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam aikin da'awa na musamman al-musallahu alaihi asriyan a zamanance idan aka idan aka ce masu da'awa na musamman to wasu mutane ke bantattu ne su waɗanda aka shirya su aka kinsa su suka cika sharɗan da'awa domin su riƙa neman mutane su amsa kiran Allah maɗaukacin sarki su yadda da za su bi addinin Allah wanda ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a aƙidarsu da ibadarsu da ayyukansu da maganganunsu shi ne to sai kuma ilimin sanin da'awa wa ilmu da'awati huwa qawaid huwa ma'rifatu al-qawaid wal usul التي تساعد على معرفة كيفية طلب الناس إلى الاستجابة لدين الله تعالى والتمسك به اعتقادا وقولا وعملا شيكما إلى من دعواء متعين فني هو وسك عائد جيني da wasu usulai wato binshikai da ake koyawa wanda ake son ya zama mai da'awa mai aiki wanda ake son ya aikin da'awar a shirya shi waɗannan ƙa'idojin da sun, na ilimi za su taimaka masa a wajen sanin yadda zai nemi mutane su amsa kiran Allah kuma su riƙo da addininsa a aƙidarsu da maganganunsu da kuma ayyukansu yasa a yanzu kasashen da suka ci gaba kasashen larabawa da yawa har ma a turai sai ka je ka samu wata kwaleji kawai sai a ce mata kulliyatu idadid du'ati kwaleji ce musamman yadda ake da kwalejin technology ko university yadda ake da kwalejin education ko university of education yadda ake da university ta transportation yadda ake da university ko kwaleji ta aviation to haka kuma ake da kwaleji ta idadin du'a kawai makaranta ce musamman ake koyawa wasu mutane waɗanda suka yi rijista da makarantar da barbaru na da'awa mutum zai yi shekara kaza a ce ya samu mataki na kaza na ilimin da'awa ya ɗora ya ci gaba har ya kai ila kololuwar abin da ake badawa na shahada na shaida cewa yanzu an yadda duka duniya ba inda ba zai shige da'awa ba Allah ya nuna mana ƙasar mu ta sami irin wannan tsari. a cikin wannan akwai hana 'yan bani na iya akwai samar da bawabi wasu abubuwa da za su zama sun tsara da'awar kuma sun kintsa ta kuma sun tsaftatar da ita kuma a samar da hanyoyin da za a isar da ita zuwa ga mutanen da za su ji tabbas abin da ake yi babu hargido a ciki babu rashin tsari a ciki sai tsari da natsuwa da kintsi to wannan kenan su kuma waɗannan ƙawa'idin sun tafi gida biyu da ake koya wa mutane makasid da wasa'i da meye da meye manufofin da'awa ina ake son a kai da kake da'awa ko kike da'awa ina kike son ki kai sannan wa wasa'i akwai hanyoyi kuma hanyoyin da za a bi su kuma su kai zuwa ga waɗannan manufofin shafi na shida kusan shi ma abin da ya ci gaba da bayani a kai kenan mun nakalto maganganu na malamai waɗanda suke bayani a musamman fassara kul hadhihi sabili ad'u ala basira daga cikin maganganu masu muhimmanci akwai a shafi na bakwai maganar babban malami al'allama ibn al-usaymi wannan magana yayi ta a cikin littafinsa sa at-tafsir nasa tafsir tafsir ibn al-utaymin yayi ta a cikin littafin sa kitabul ilmi yayi ta a cikin islamiyya wannan maganar a inda yake cewa da Allah ta'ala ce ana basira to abu uku ake nema basiratun bima yad'u ilayhi da'i akwai basiratun bi kayfiyati da'awati sannan akwai basiratun bihamil mad'u din mai da'awa na buƙatar waɗannan ilmoman guda uku sanin me kake kira zuwa gare shi musulunci kenan wannan yana nuna ashe mai da'awa ba wani mutum bane wanda zai zo kawai ya dan koyi abu sama sama a'a mai da'awa yadda dan medicine baya gama karatu likita baya gama bincike baya gama nazari kullum cikin kwasa-kwasai yake da nazarke-nazarke, da siyan littattafai da leƙe-leƙe a cikinsu to haka ake son mai da'awa zuwa da musulunci ya zama domin me an ya'ar an ya kuna basiran bima ya da'u ilai wallazi ya da'u huwa al-islam wallazi ya da'u ilai huwa al-islam wal islam wasi'un musulunci yana da faɗi na biyu al-basira bi kaifiyati da'awa wannan shine a zamanin ta suke ce musu duruqu da'awa ko su ce sa'ilu da'awa hanyoyin da'awa har a ciki a koya maka yadda za ka bambanta tsakanin bama guje wanda ba musulmi ba ke da wanda kirista ne shi da wanda ba yahudi ne shi da wanda kuma yana cikin musuluncin amma yana ɗauke da wata bid'a kana so ka raba shi da wannan bid'a duk a koya maka ya za ka yi ka bambanta tsakanin a wajen kira sannan na uku albasira bi hamil mad'u shine suke ce mishi ilmu annafsi da'awi psychology na da'awa sanin halayen masu da'awa shi ne zai baka kuma ka san hanyar da za ka bi domin kiransu domin idan baka san su ba shi ke sama kuma ya koyar a hadisin mu'az ka ta'ti qauman ahla kitabi kaga ya faɗa masa ya san ko suwaye fayyakun awwala ma uhun ilaihi an wahidullah da zama farkon abin da zaka fara gayyata su shine yi tauhidi ta Allah su shiga musulunci kenan to wannan kenan shafi na takwas shi ne a ta'ammulu tsani wancan biye bayani ne akan kudu to sai faɗin Allah ta'ala da ya ce ila sabili rabbi muka ce muka ce hadihi da'awatu laha shartun asasi huwa an takuna ila sabilillah fa huwa al-maqsud wa huwa al-ghaya wa huwa al-hadaf alladhi yurja al-wusul ilayhi kira zuwa ga hanyar Allah ba hanyar wani ba ila sabili rabbik wa rabbuna Allah ta'ala hanyar Allah kada ka sake ka zama kana da'awa amma ba da'awa kake zuwa ga hanyar Allah ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah sama wadu ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim kuma kai kira zuwa ga ubangijinka lallai kana kan shirya wacce take mai kakkiya babu karkata a cikinta al-imamu alusi a cikin tafsirinsa ya ce ilal islamin lalli abbara an hutaratan bisirat al-mustaqimi wa uku rabi millati ibrahim hanyar allah ita ce a al-mustaqim hanya madaidaiciya wani zubin allah yakan yi amfani da ita ya ce mata millati ibrahim hanyar annabi ibrahim alaihi salam al'allama tubna ashu yace dariqatuhu wa huwa wa majazun li amalin min sha'nihi an yuballigh hanyar Allah yawwa hanyar Allah kuma wannan kalmar ana amfani da ita a matsayin duk abin da zai kai zuwa da inda ake son a kai ana ce mishi sadi shekul islam taimiyya ga nakalin sanin ga maganar sanin shi ma da ya faɗa ga maganganun sanin da tsawo shi ya sa a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullah yake faɗa shi ma a cikin maganganunsa masu kyau a cikin kitabu tauri ya ce a cikin wannan fihi tambihu alal ikhlas da Allah ta'ala ya ce ila sabili rabbika to a cikin wannan akwai faɗakar da mai da'awa ka zama dan Allah za ka ka kyautata niyya ne sai yake cewa li'anna kaseeran mimman da'a ila al fa huwa yad'u ila nafsi sai ka ga mutum yana da awarini rini kamar da gaske amma kan shi yake kira abi shi yasa wani zubin idan aka soke shi sai an soke addini idan aka yi faɗa da shi sai ce to da addini ake faɗa shi yanzu shi ne addinin to sai mai da awaye wa kansa faɗa ya yaƙi shaidan ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa wajen ikhlasi wal ikhlasu azizu ikhlasi tsada gare wallahi magabata na ƙwarai sun yi kuka akan ikhlasi sadaka mutum ya tamatsa wa kansa yi ta faɗa da shaidan akan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar masa da yi dan shi al'allamatu al'ustazu doktor taƙi dinin hilali a sharhin kitabu tauhid nasa ke ce fa haza ne amrani an takuna al'awwalu an takuna da'awatu ila Allah wasani an takuna ala basira duk da ba a kawo nan ba da Allah ya ce ila sabili rabbika abin da abin da yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira yace abu biyu ne abu na farko shine ka zama dan zuwa ga Allah kake kira kana fatan mutane ne kana hada su da Allah sannan abu na biyu ala basira kayi akan ilimi ba akan jahilci ba ba a da'awa da jahilci za mu ji yadda al-imam ibn al-jawzi a cikin littafinsa kitabul qissas wal ya ja kunnan masu wa'azi akan mahimmancin ilimi a wajensu saboda haka wannan umarnin ko kuma wannan bangaren na ila sabili rabbika yana tabbatar da mai da'awa ya zama sharaɗin da'awarsa ya tabbatar ɗari bisa ɗari cewa zuwa ga Allah yake kira kai ya kira zuwa ga wata ƙungiya kawai abu wata ƙungiya kawai in an saba wa abin da ke cikin ƙungiyar ko daidai ne ko ba daidai ba ne to anan za a ga tashin hankalinsa ko da ba a saba wa Allah ba kar ya zama yana kira zuwa ga wata ɗariƙa kar ya zama yana kira zuwa ga wata mazhaba kawai ita yake so a ita ce addini in an saba mata an saba wa addini wannan ba da'awar musulunci ba ce ya zama kira yake zuwa ga Allah da gaske abin da ya tabbata daga Allah ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata na kwarai suka fahimta in ne da awaye sa'a abin da yake kira zuwa gare shi kenan to za a masa sambarka kuma za a masa addu'a Allah ya sa ya gama a haka domin tabbas alamu na nuna ya ci jarabawa akwai maganar eh, Sheikh Fauzan Fauzan hafizahullah shi ma ga maganar sanan da ya kawo a inda ya bayani akan mahimmancin ikhlasi a shafi na goma makaranta الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله la يقصد biha رياء wala sum'atan wala ترفعا ولا رئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود كما أخبر الله تعالى عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا mai da'awa ba manufarsa kenan ba in har mai da'awa ya buƙaci wani abu na duniya to wannan abin na duniya ya zama mai taimako ne ya zama cin ilu da'awar shi shi ne amma ba tunanin ya zama tara duniya neman shugabanci neman shuhura neman mabiya waɗanda za su rika mashi comment a social media waɗanda za su rika following ɗinsa fans ɗinsa su yawa idan mai da'awa wannan ce manufarsa to yadda aka yi wa wancan da muka faɗa ɗazu san barka to shi kuma za a yi masa ta'aziyya a masa jaji kuma a ɗaga hannu a roƙi Allah cewa ya Allah wannan bawan naka da ya ɓata ya Allah ka dawo da shi kan hanya madaidaici Allah ya tsare to wannan ila sabili rabbika kenan ba. da duk za a yi dole ta kasance kira ne zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala na uku a ta'ammulu tsani shafi na goma sha ɗaya shi ne da Allah ya ce bil to yanzu an fara faɗa mana wata ilu da'awa ɗin kenan da kuma matakan waɗanda ake wa da'awa malami qayyim a cikin islamu daris sa'ada yake cewa ja'ala subhanahu maratib ad-da'awati bihasabi maratib al-khalq Allah ya sanya matakan da'awa daidai gwargwadon matakan halittinsa, yadda ya halicci mutane a ɗabi'unsu da yadda suke amsa wa mai magana da yadda suke amsa wa mai kira sai ya kasa matakan da awa gwaggwadon waɗannan mutanen فالمستجيب القادم الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة mutumin da ka same shi ko kika samu wata sai ya kasance mutum ne mai karɓar gaskiya mai amsa gaskiya mai ƙwaƙwalwa mai gane abubuwa wanda ba a taɓa jin ya yi wa gaskiya karan tsaye ba ya ja da ita kuma baya ƙin karɓar gaskiya to idan an tashi za a gayyace shi to za a yi masa amfani da ɗariƙul hikimai hanyar hikima shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يعباه kun ga wannan yanzu ana koyar da mu ne ilmun nafsi ad-da'awi sannan kuma ana koyar da mu dariqatu da'awat kaman yadda ake da ilmun nafsi التدريسي هو التعليمي كما يدى أكيدا طرق التدريس وحكى أنا بطرق الدعوة أنا لكم علم النفس الدعوي ينزل ما لابن القيم ياتي منع وايه أكي ودعوة بالهكمة شيني المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يعباه قال individual differences الفروق الفردية قاعدة الفروق الفردية يد أن لا يوانشن بحق يوانشن بحق فإذا أكا فهمشو متو ko aka fahimci wata haka take to sai a mata amfani da hikima to me hikima al-imam tabari yace al-hikmatu wahyullahi alladhi yuhihi ila rasulihi wa kitabuhu alladhi nazzalahu alayhi abinda ake cewa hikima shine wahayin Allah wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hikima ka jawo aya ka jawo hadisi wanda zai da jayayya kawai sai ka jawo mishi aya ka jawo mishi hadisi sai ce ya yadda kuma har a waɗanda ba musulmi ba ana samun wannan ka ja mishi aya ka ce Allah kila dama ya yadda akwai samuwar Allah yanzu ana gayyata shi ne ya zo ya bauta wa Allah shi kadai to sai ka faɗa masa ka ce Allah nan da ka ce ka yadda akwai shi to ga abin da ya faɗa kila musulmi ne mai saɓo amma kuma baya kin gaskiya yana da sauƙin fahimta yana da gane abubuwa baka taba jin an masa wa'azi ya yi tawaye ba ya ƙi yadda da wa'azin to sai ka ja mishi aya ka ja mishi hadisi ka ja masa maganganun magabata sai ka ga wanda ya masa tasiri malam ibn taymiya yace abinda ake cewa al-hikma hiya ma'rifatul haqqi wal amalu bihi shine sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiya bil qulubi allati laha fahmun wa qasd tud'a bil to masu irin wannan su ne ake musu amfani da uslubul hikma tariqul hikmati hanyar hikima sai ai musu wa'azi shi ke nan sai ka ga sun ansa za ka ga wani ne saɓan in kana masa wa'azi kawai yana ta kuka kana jawo masa ayoyin azaba yana kuka kana ba shi labarurrukan magabata ka ga yana kuka saboda zuciyar har yanzu akwai rai ciwo take yi ba mutuwa ta yi ba al'allamatu ta'adi a tafsirinsa ya ce abin da ake cewa alhikima adda'awatu bil ilmi la bil jahali ka yi da'awa da ilimi ba da jahilci ba wal bada'atu bil ahammi fal aham sannan kuma ka fara da abin da yafi muhimmanci sannan me biye masa wa bil aqrab ila al azhani wal faham sannan ka fara da abin da za a iya fahimtar sa kuma kwakwalwa za ta yi saurin ansa wa bima yakunu qabuluhu atamma wa bi rif'i wal li sannan kuma a kira mutum da abin da karɓarsa za ta fi cika kuma a sassauta masa a lokacin da ake kiran shi sannan kuma a yi masa mu'amala mai laushi mai taushi ba tare da an kausasa masa ba wannan shine bil hikimati al'allama tun ashur ya faɗi shi ma maganganunsa ga sunan mu karanta ga sai muka ƙara sai muka ce wa min al-hikmati fi da'wati mura'atu ma yajuzu nashruhu bayna al-mad'uwin wa ma la yajuzu wa ma yanbaghi fihi at wa 'adam al ku ji wannan yan uwa daga cikin hikima a da'awa akwai tantance meye ya cancanta ka faɗa wa mutane yanzu sun kai ka faɗa musu wannan ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗauka idan ka tabbatar da mutane matsayinsu bai kai ka faɗa musu wani abu ba to baya cikin hikima ka zo kana yin da'awa kana faɗa musu abin da ƙwaƙwalensu ba za su iya kamawa ba a lokaci baya cikin hikima a da'awa faɗa ma mutane gaggagaggan ilmoma manya-manyan ilmoma alhali suna buƙatar a sanar da su al'ulumul basifa, ilmoman da suke masu sauƙi na ƙasa-ƙasa su suke bukatar su sani mun ka magana mamu shatibi tana da mahimmanci sosai a cikin al ya yace wa min hadha yu'lamu annahu laisa kullu ma yu'lamu mimma huwa haqqun yutlabu nashru ku hadd muhaddace wannan ka'ida za ta taimake mu ba komai bane ka sani a matsayin ka na mai da'awa ya waje ba sai ka je ka faɗa wa mutane akwai abinda idan ka faɗa wa mutane Ko dalilin halakar suke za ka bi su a hankali ka bi su sannu-sannu shin sun kai su san wannan abin ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗauka zuciyarsu za ta iya fahimta to daga nan sai ka faɗa musu ga maganar sanan har zuwa ƙarshe to daga wannan abin kuda ne uwa muna da waɗannan abubuwa yanzu wani zai zo an tara masa mutane ranar juma'a irin firi hudu nan da ake yi firi hudu ba ya zo yi da zai koya mutane da za su bauta wa Allah sai ya zo ya bige da takarijin sanadi yanzu kaga wannan akwai hikima a cikin lafi ni dai ina ganin wannan kamar mutum yana yaudarar masu sauraron sa ne zo kana cewa wane ya fitar da shi a waje kaza wane ya fitar da shi a waje kaza hadisi ne lamba ta kaza sannan a cikinsa akwai wani mai riwaya kaza ibn hajar ya ce game da shi a'a wane ya faɗa ko kuma a zo ma sunan littafi za a faɗa maka wai wai wai wai mutanen masallaci za ka faɗa musu sunan littafi da yadda za su faɗe shi wai duk kuskure ake wajen faɗin sunan littafin kai ka gano yanzu ga yadda ake faɗin sunan littafin ina jin yan uwa muna ganin waɗannan abubuwan a social media da yawa suna afkuwa bayan Allah ne aka tara maka su wadda firi hudu ban mafa ina za a saka ake da ita a tsakanin malaman fikihun zamani to ta sha ana yi dama ce ka samu ka isar da mutane sako na minti talatin amma a daidai wannan lokacin kuma so kake ka kawo musu ka gaggaga ilmoma waɗanda ake tattaunawa da manya-manyan ɗalibai a cikin aji ko a zauri sai kuma ka zo a masallaci kana isar musu babu hikima a cikin wannan al'imamu shaɗibi ya mana gargaɗi sosai a ƙarshen almuwafaƙat a game da wannan a ɓangaren da ya ware na al'ifta ƙa'idojin mai fatawa daga ciki muka ce wa min wa min al-hikmati fi da'wati mukhatabatu an-nasi ala qadri uqulihim wa fuhumihim daga cikin hikima akwai yin magana da mutane gwagwadon kwakwalwarsu da fahimtar wa inzalihim manazilahum ko wa manazilahum da kuma aje su a matsayin su fa da'watu al-muluki wa ashabil kirasi al-aliya laysat mithla da'wati ghayrihim yadda zaka je gaban sarki gaban mai makami ka masa da'awa ba haka ake wa sauran mutanen gari ba wa haza mura'an hatta ma'a mulukin kuffari ko da gaban sarki kaje wanda ba musulmi ba to ba za ka rika masa magana gatse gatse ba ne da ka ga dama wannan matsayin da yake tare da shi na mulki to yana da tasiri a yi masa da'awa mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙunsa da ya aika wa sarakunan kafirai in zai buɗe da me yake cewa ila kisra azimi farisa ila kaisara azimin rumi ila al-muqawqisi azimi misra ila annajashi azimin habasha azim azim manzon sama ya ce musu kafirai ne to kai kuma ka zo kila shugaban kama musulmi ne amma kana masa gatse gatse kana faɗa masa magana da kage dama in kuma ya ce a kama ka a ce ya yi laifi kuma kai da kai kake matsayin nata aka yi maka irin wannan ba za ka ji daɗi ba ba za ka yi ba sai inda ka ya ƙare ƙila matakin da za ka ɗauka masu ya fi nashi shi cewa ya a sa kai kuma cewa za ka yi a kai shi can ba ba ya cikin hikima kowa da yadda ake kiransa wa min al mura'atu al-waqt wa idaratuhu wal hifazu alayhi wa adamu at-tashahhi ila italati al-kalam daga cikin hikima a da'awa ɗan uwa akwai tsara lokaci da tsara shi da kula da shi kada kuma mutum ya zama ɗabi'arsa ita ce au sha'awarsa kullum an ba shi mintuna ya wuce gona da iri in an samu wata rana ma an samu lalura to Allah kalli ka nuna ba haka ka so ba kage daga ciki abin da manzon sama ya koya mana kenan a hudu bobi manzon sama ya ce inna min ma'innati fiqhi al daga cikin alamar da ke nuna mai hudu ba ranar juma'a ko a idi yana da hikitu ya fahimci addini ya taƙaita hudu ba ya tsawaita karatun sallah amma ana yin gobin awa awa ɗaya da rabi awa biyu wallahi mu faɗa kan gaskiya mu gyara ina ba da wani labari wani limami da ni abin ya faru masallaci ne zai da girma hajari ya haɗu zai fara hudu ba aka je aka same shi ina ji a lasifika jama'a na ji aka ce akar kalla akwai hadari ya rubuta hudu ba shi full ai shi ba zai rage ko harafi ɗaya ba sai ya karanta ya karanta hudu nan tas ya fassara yana gama hudu ba aka kece da ruwan sama wai sai zo yana karanta mana kulhuwallahu a raka'a farko yana karanta mana inna a ɗaya na a raka a biyu da kunne na ba zan manta wannan abu ba bai min daɗi ba yau ina ba ku wannan labarin wajen shekara ashirin kenan ina ji mutane suna Allah ya isa so da mutane sun yi sharkaf ba daidai ba ne irin wannan so da haka mai wa'azi mai da'awa ya zama ya kula da ya zama yana ba lokaci mahimmanci kula da lokaci karfe kaza za a fara kaza ka zo wajen daidai lokaci a fara daidai lokacin an baka awa kaka wuce awan nan ka tsara mai zan gabatar mai zan gabatar a cikin wannan awa ba hikima ba ce a ita ce maka lokaci yi kai ban zama da mai cewa lokacin ya yi, ba ya cikin hikima ko kuma ka zo kai ta wata shimfiɗar da ba ta da alaƙa ba za ta amfani mutane ba sai an ce maka saura minki biyar je ka ce o ta ni yanzu ma na fara au ko kuma ban fara ba wallahi shedan ne talbisu iblis ne da yawa ba ma gano waɗannan abubuwa shedan ne yake neman ya ziga ka kai ka isa ilimi ya ma yawa to da ka shimfiɗa ka kawai wani ilimi wani ilimi ne ita to mu kula da wannan mu tsara lokacinmu ga wasu baitota nan guda guda guda guda waɗanda suka faɗi ƙa'idojin magana أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموسي الشفيق مطيعا لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والقم والمكان جميعا mutum in yana kula da waɗannan ababen guda biyar a wajen yin magana zai zama mai hikima a cikin maganar daga cikin hikima a da'awa ka zama mai juriya ka zama mai haƙuri ka zama mai sassauta mu'amala da mutane wani ya zo ana karatu ko kana wa'azi musamman da'awar musulmai kake yi da muke a cikin gari wani ya zo waya shi ke kara a kira shi ko sai ka ce Allah ya tsine mai wannan waya ina hikima a ciki yanzu wannan mai kake so yayi ka dai na farko ka roƙi Allah kai ya dawo sannan kuma shi kanshi da kanshi ba zai dawo ba ka ne mai albarka ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa kai kuma kana kira zuwa ga rahama Allah yanzu kuma ka ce Allah ya nisantar da shi ka ce wannan baya cikin waɗanda suka cancanta Allah ya musu rahamar da kake kira zuwa gare ta kaga ba daidai bane wannan to duk ga sanan dai mu je mu duba shafi na sha hudu faɗin Allah ta'ala da ya ce wal mau'izatul hasana shine a ta'ammulin rabi al-imam ibn al-qayyim yace wal qabilu alladhi indahu naw'u ghafalatin wa ta'akhkhulin yud'a bil mau'izatil hasanati wa hiya al-amru wan nahyu al bai bir raghbati war rahbati mutumin da aka fahimci zai anshi da'awar amma yana da wani nau'i na sakaci yana da nau'i na dan jan kafa to shi kuma sai a masa wa'azi mai kyau ta hanyar umartarsa da hana shi da kwadaitar da shi rahama Allah da aljannarsa da kuma tsoratar da shi azabar Allah da wutarsa abin buga mai misalai wa'azi ke kaga ba kowa ake wa'azi ba ba kowa ake wa'azi ba ke wanda ake ganin zai ansa abin da ake kiran shi zuwa ga rai amma kuma kila yana da ɗan wani nau'i na sakaci da kuma ɗan ja haka da sai a masa wa'azi. al’imamu ƙabari ya ce abinda ake cewa al-mau'i za ya ce bin ibarin jami'inati allati ja'ala Allahu hujjatan alaihim fi kitabihi wa zakkarahum biha fi tanzili abinda ake nufi da wa'azi kyakkyawa ababen kula kyawawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su zama hujjoji ga bayinsa shi ya sa daga cikin abin da ke tasiri a wa'azi akwai ba da labari da buga misali ƙista da kuma buga misali wannan yana tasiri a wa'azi yanzu a najeriya in aka tambaye ka aka ce cikin masu wa'azi waɗanda suke da irin wannan a cikin malaman ahalus sunna kila da za a ce ka kawo wani a yanzu cikin masu rai da wannan da ake ganin sa a talabijin da social media kila duk za ku yi ittifaki a wajen faɗin mutum ɗaya kowa ya faɗi a zuciyar shi ko wajen iya buga misali da kwaɗaitarwa da tsoratarwa da kusanto maka da aljanna kusa da kusanto maka da wuta kusa domin ka ji tsoron waccan ka ji sha'awar wannan kai kwaɗayinta to wa'azi ke shaikul islamin taimiyya shi ma ga maganar sanan da ya yi a game da mai wa'azi kyakkyawa al'allama tubin ashur shi ma ga maganarsa da ya yi ku lura da wani abu wa'azi da aka tashi ita hikima ba a siffanta ta ba sai aka yi tsilakin ta kawai aka ce bil hikimati domin babu alhikimatu sayya babu hikima hasana babu hikima sayya alhikmatu kulluha hasana tana ɗaya daga cikin al'alfaz allati la tusafu bi ƙubhi, al'alfaz allati la tusafu bi ƙubhi, wasu lafuzza a shari'a waɗanda su ba sa zuwa a matsayin munanan lafuzza to hikima na ciki kaman kalma alhayi ka ba ta zuwa da da wani abu na sharri in an ce alkhair alkhair to haka alhikmat to amma wa'azi da aka tashi sai aka ce ne wal mau'izati alhasanati menene mafhumul mukhalafa kenan anna hunalika mau'izatan sayyi'atan ashe akwai wa'azi mummuna eh wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashiya'u والضد يذكر حسنه الضد kaga tunda aka ce hasana akwai ne akwai sayyi'a to a matsayin ka na mai wa'azi zaka zabi al-mau'izatul hasana gashi can abin da al-imam ibnu jarir ne tabari yace maka al-ibarul jamilatu allati ja'alaha Allahu hujjatan alayhim fi kitabihi wa dhakkarahum biha fi tanzili wa'azi kyakkyawa ke ɗaya daga cikin magabata kamar yadda al'imam ibn jauzi ya faɗa a cikin littafin ta kitabul qusas wal mudhakkiri wannan wani littafi ne daga cikin littafan malam ibn jauzi masu muhimmanci ana buƙatar a ce da da yadda za a yi wata rana a yi daurarsa a yi talhisinsa sai a yi daurarsa a taƙaita littafin sai a yi daurarsa littafi ne mai mahimmanci daga malami wanda ya zama ƙwararre a wa'azi domin a zamanin al'imam ibn al-jawzi ƙarni na shida to zai wuya ka samu wani malami kini nasa a babin wa'azi kuma Allah ya ba shi shekaru kuma ya yi mu'amala da mabambantan mutane ya yi mu'amala da shugabanni ya yi mu'amala da talakawa sannan ɗan kasuwa ne ya yi mu'amala da 'yan kasuwa ɗan uwansu ne shi shi ya sa ma gogayyarsa ta rayuwa sai tattara maka ita a rayuwarsa kuma Allah ya tsawaita masa rayuwa sai rubuta maka saidul khatir bacin littattafai na wa'azi da ya rubuta masu ɗimbin yawa irin su a tafsira fil mawa'iz irin su baharud jumu'a irin su a sabat inda al-mamat da sauran littafansa masu mahimmanci da ya rubuta to wannan littafin nasa na kitabul kusfasu wal mudhakkirin da ya rubuta shi dan masu wa'azi yana da mahimmanci matuka to yake cewa ɗaya daga cikin magabata yana cewa innal mau'izata idza kharajat min qalbi sadiqi waqa'at fil qalbi kullum wa'azi idan ya fito daga zuciyar mutum mai gaskiya to ita shi wa'azin shi ke shiga cikin zukata daga cikin alamar wa'azin mai wa'azi da gaske daga zuciyar shi wa'azin yake fitowa to za ka ji kai kanka wa'azin na ma tasiri za ka ji shira ka shiri kake da shi da ya gama wa'azin nan ka tashi ka je ka aiwatar da abin da ya ce ka yi idan na hani ne ka hannu daga abin da ya hana ka ya faɗi mahimmancin masu wa'azi a cikin mutane da yadda ya kamata su zama da irin shirin da ya kamata su yi har yake cewa mai wa'azi fa wajibi ne san duka ilmoma ya ce mai fikihu idan ya zo ya zauna yana ba da fatawoyi tambayoyin da za a masa na fikihu ne malamin hadisi idan ya zo yana karantar da hadisi tambayoyin hadisi za a masa amma kai mai da'awa ba tambayar da ba za a ma ba yan uwa masu albarka na tabbatar da da kuke shiga wasu ƙauyuka ku je ku yi wa'azi kun sha zuwa ku kamu da rigindumin rabon gado ana jiran idan kuka zo ku za ku warware ya za a yi wa'azi idan bai san fiƙihu ba ya iya rabon gado ya warware wannan matsala na tabbatar da kuna zuwa ku game da matsalolin takki da aure masu ɗimbin yawa ana jiran idan kun je ku ne za ku warware waɗannan matsalolin ai haka ne ko to lallai mai wa'azi yana buƙatar ya shiryu ya kintsu domin wa'azinsa ya kasance al-mu'izatul hasana malam as-sa'di shi ma kawo maganganu masu kyau a wannan babin har zuwa shafi na sha shida ga maganganun al-imam ibn al-jawzi ibn ashur da yawa ga sunan mu je mu duba su magani sai shafi na sha bakwai at-ta'ammulul khamis faɗin Allah ta'ala da ya ce wa jajilhum billati hiya ahsan ku duba wani abu a babin jayayya shi kuma sai aka ce billati a Hassan ba ce billati hiya hasanatun ba kuma ba a ce wa jajilhum mujadalatan Hassanatan ba sai aka ce billati a Hassan, wannan ta'ammuli abin da ya kamata a kula da shi ne sosai a hikima ba a siffanta ta ba domin hiya min al'alfaz a shari'iyyati lati la tusafu bi qubhi amma al-mau'iza ta kunu hasana wa ta kunu sayi'a to ita kuma jayayya tattaunawa to ita kuma mataki mataki ce wani malami yace za ta iya zama matakai hudu tunda aka kawo tabdili aka ce billati hiya ahsan sai yace ce akwai almujadalatul qabihatu akwai almujadalatu alqubha ko billati hiya aqbahu sannan akwai almujadalatul hasanatu akwai almujadalatu billati hiya ahsan ko kuma almujadalatul husna kaga hudu kenan to malamin qayyim ke yace wal mu'anidul jahil yujadalu billati hi ahsan wanda ka je zaka yi masa da'awa sai ka fahimci cewa kawai dan jayayya ne ka ji labari ai ya ma yi muqabala da wasu masu da'awa kafin zuwanka to kai ma sai ka shirya muqabala domin ka tabbatar da alhikimatu ba za ta masa amfani ba al hasanatu ba za ta masa amfani ba masa amfani ba to yanzu abinda zaka masa Shi ne sai ku tattauna a nan aka yadda da muƙabala sannan ba kowa ake so ya muƙabalar ba wannan babin na muƙabala ba kowa ya iya shi ba to ga maganganun malamai nan da muka kawo masu yawa a game da wannan babin a cikin abin da nake so mu bi da ku alal aƙalli shine mu ji wasu daga cikin ladubban tattaunawa ladubban jayayya ladubban muƙabala na ɗaya akwai at-taharruju an italatil kalam fi ghairi fa'ida ka sake wajen muƙabala kawai an baka lokacinka ka ƙara maganganunka ka tsawaita maganganu ba tare da ka isa inda ake son a kai ba wa an ikhtisari ikhtisaran yukhillu bi fahmi al-maqsud min al-kalam sannan kuma lokacin da ta kama za ka yi muƙabala da wani ka yadda da takaita magana takaita wadda ba za ta kai a fahimci abin da kake nufi ba a'a ka zama tsakiya dama uslubin magana gida uku ne akwai isnadi akwai ijazi akwai musawa ijazi shine ka takaita takaita wadda ba za ta cutar da abin da kake so ka kai zuwa gare shi ba na biyu al-itna tsawaitawa tsawaita wadda ba za ta ginsar da masu saurare ba sannan kuma ba za ta fitar da su daga abin da kake so ka isar ka musu magana ba shi yasa ba a san kasratu listiqrat ba a san yawan dajiya kana magana kan wani abu sai ka fita kuma ka kowa wani abu to a mujadala ba a yi da istiqrati ba a tsaya a kan abin da ake magana a kai, kuma ko da abokin tattauna ka zai fita za ka yi kokari ka ce dawo inda nake dawo inda nake abu kaza muke magana a kansa shi yasa ake da tahriru muhallin nija a tantance ina ne ba a yadda da juna ba ina ne ake da saɓani da abin da nan ittifaki da kai kai ittifaki da ni ba a muƙabala a kansa a'a me muka saba na biyu tajannubu garabatil alfazi wa ijmaluha kada mutum ya rike amfani da kalma wacce take ne dunkulalliya ko baƙuwa kalma kan yi amfani da ita ya riƙe amfani da kalmar da kowa ya san ma'anarta yanzu duk rigingimin da ɗari'un sufaye da yawa suke da su ai wannan ne mutum ya zo ya saki magana da za a yi ta rigima a kanta na uku mula'amatul kalami lil mawdu'i bila khurujin amma huwa bi sadadi duk maganar da za ka yi ta zama tana cikin within the content of discussion ka fita daga abin da ake tattaunawa a kai daga cikin kakasa a tattaunawa fita daga abun da ake magana a kansa na hudu ƙafzi izharin haƙƙin da zibihi dinul islamiyu wa nasruhu ya zama manufar tattaunawa ta zama ita ce taimakon addini da bayyana shi kan mutum ya zama yana muƙabala domin ya nuna shi ya isa ko ya san ilimi A'a manufarsa ita ce gaskiya yake son a kai zuwa gare na biyar adamu sukuriyati min asabil jidal kakka take duk wanda kake tattauna da shi kamar izgili kakka faɗa masa kalmar walakanci kuna da saɓani so kake ya bar nashi ya dawo naka to idan ka ci mutuncinsa ko ka zagai ko ka masa izgili ko ka faɗa masa magana wacce take mummuna yanzu ne kake so ya yi ya tsaya a inda yake ko ko kuma ya ƙara lalacewa to waɗannan ladibban suna nan manya-manyan malamanmu guda biyu idan muka duba littafan su ga a ƙasa mun ambata adabul bahti wal munazara na sheikh muhammad muhiddin abdulhamid da kuma a Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da wasu littafan masu yawa amma waɗannan littafan guda biyu suna da muhimmanci tsora nan ya cika to sau da haka za mu tsaya a nan insha Allah muna fatan idan an samu wani zagayen bayan mala ya gama nasa sai mu karkare saura ina jin abu guda biyu ne sai mu sai hatima daga nan kuma sai mu yi ɗauraya insha Allah Allah shi taimake mu a dudduba ababen da muka tsallake ba mu faɗa ba a dudduba su ba mu karanta su ba babu abin da aka faɗa wanda bai da muhimmanci domin duka abubuwan da muka kawo na manya-manyan mu ne ko dai waɗanda suke can shekarun baya ko kuma waɗanda suke ɗan kusa-kusa da mu Allah ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da mu akan wannan hanyar ta manzanni hanyar da'awa hanyar kira zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ya ba mu ikhlasi ya sa muna kan gwada daidai mu zama du'atun ila aljannati ba du'atun ila abwabi jahannama ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته